Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da Muhammad Hafiz Babala da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar juma'a ta babbar rana ta zo daidai da goma sha ɗaya ga watan satumba na shekarar dubu biyu da ashirin kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. A jiya Alhamis Amurka ta ga gaba takunkumi a kan 'yan kasar Rasha kuɗi da suke da alaka da wasu ayyuka da ake zargin su da kokarin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka mai zuwa. Makarantu da dama a sassan Amurka sun koma karatu amma ya danganta da makarantar. Duk da haka tsarin karatun ya danganta ga makaranta da kuma waɗansu batutuwa saboda ci gaba da yaduwar annobar coronavirus. Nahiyar Afirka tana ganin ci gaba da kuma koma baya yaki da coronavirus a wannan makon jami'ai sun yi marhaba da buɗe cibiyar sadarwa na ɗakunan gwaje-gwaje masu tsara kwayar halitta kanin labaran kenan aka saurara yayin da makarantu ke ci gaba da kasancewa a rufe saboda annobar coronavirus wasu iyaye sun fara tura 'ya'yansu koyon sana'o'in hannu a najeriya haka kuma ji cewa sojojin kasar kamaru sun kaddamar da wani aikin kakkaɓe 'yan awaren kamaru da ke arewa maso yammacin birnin bamenda sannan ko muna tafi da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abota da murya amurka ke kawo mana sai kuma nasihar juma'a daga malamai amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe A jiya Alhamis Amurka ta gagaba takunkumi a kan 'yan kasar Rasha hudu da suke da alaka da wasu ayyuka da ake zargin su da kokarin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka mai zuwa. Waɗanda aka gagaba takunkumin sun hada da Andriy Dakaj, dan majalisar dokokin Ukraine da yake da alaka da jami'an leƙen asirin Rasha da kuma wasu ma'aikatan Rasha uku da ke da alaka da cibiyar binciken intanet da ke St. Petersburg. Takunkuman na zuwa ne duk da shugaban kasar Amurka Donald Trump da wasu manyan jami'an leƙen asiri suna nanata cewa cana ba rasha ba ce babbar barazana ga zaben uku watan nuwamba amma a wata sanarwa jiya alhamis ma'aikatar baitul amurka ta ambaci hajj ta kira shi jami'in leƙen asirin rasha da ke aiki sama da shekaru goma da yake ci gaba da alaka ta kusa tare da ma'aikatan leƙen asirin rasha wannan ya jaddada gargaɗin da aka yi a watan da ya gabata da babban jami'in tattara bayanan sirri cewa da kace yana aiki tukuru don ya yi wa kamfen ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden zagon ƙasa makarantu da dama a sassan amurka sun koma karatu amma ya danganta da makarantar duk da haka tsarin karatun ya danganta ga makaranta da kuma waɗansu batutuwa saboda ci gaba da yaduwar annobar coronavirus rashin tabbas ya haifar da kalubale ga kowa da yake da hannu a ilimin yara Latisha Robertson tana zaune ne a wata unguwa da ke kusa da garin New Orleans na jihar Louisiana kuma tana da yara biyar. Ta bayyana cewa babbar 'yarta tana aji biyu a kwaleji kuma tana zaune ne a makarantar da bata wuce sa ɗaya daga gidanta ba, amma sauran hudun har yanzu suna ɗaki ɗaya wato ofishi ɗaya. Ta bayyana cewa ta mayar da ɗakin cin abincinsu ofis saboda su rika amfani da shi dukkansu. Ta ce ta warewa manyan yaran 'yan shekara sha biyu sha ɗaya da kuma tara da za su iya yin aiki da kansu wani bangare daga ɗakin cin abincin amma yaron ta ɗan shekara bakwai da kuma yake aji biyu a firamare shi yana buƙatar taimako saboda haka suka sama masa ƙaramin tebur a kusa da inda take aiki nahiyar afirka tana ganin ci gaba da kuma koma baya yaƙi da coronavirus a wannan makon jami'ai sun yi marhaba da buɗe cibiyar sadarwa na ɗakunan gwaje-gwaje masu tsara ƙwayar halitta Daraktan yankin Afirka ta hukumar lafiya ta duniya WHO Dr. Matshidiso Moiti ta sanar jiya Alhamis cewa WHO da kuma hukumar dakile cututtuka masu yaduwa ta Afirka sun buɗe ɗakunan gwaje-gwaje sha biyu a nahiyar don yin aiki kan tsarin kwayar COVID-19 da kuma nazarin bayanai. Wannan hanyar sadarwa za ta taimaka mana wajen bin diddigin yadda kwayar cutar take yaduwa don samar da allurar rigakafi da kuma magunguna da suke dace da mutanen Afirka. kuma hakan zai taimaka mana ya zama mun wuce gaba na cutar covid-19 sai dai kuma duk da wannan ci gaba an samu koma baya an dakatar da gwajin allurar rigakafin na farko da ake yi a afirka ta kudu babban kamfanin har hada magunguna na birtaniya da sweden astrazeneca ya sanar a wannan makon ya dakatar da gagarumin gwaje-gwajen allurar rigakafin covid-19 saboda wani wanda ya shiga cikin shirin a birtaniya ya kamu da rashin lafiya bayan karban magungunan gwajin To kafin Hafiz sake dawowa da wasu ƙarin labaran zamu leƙa Najeriya. Inda yawancin makarantu ke ci gaba da kasancewa a rufe saboda annobar coronavirus. Hakan ya sa wasu iyaye a birnin Jos suka fara tura 'ya'yansu maza cibiyoyin koyon sana'o'in hannu kamar aikin kafinta da kanikanci. Ga dai rahoton da Ilyas Kasim ya haɗo mana. A masana'antar su Abdulmajid ma'aikatan sun fi aikin yawa. ko da shike mafi yawancinsu ba ma'aikata ba ne ɗalibai ne kasancewar makarantu suna kulle a fadin Najeriya da sauran sassa na duniya sabile da annobar cutar COVID-19 wacce har yanzu take lahanta duniya wannan masana'anta sai dada samun sabbin ɗalibai take yi yawancinsu yara 'yan ƙasa da shekaru goma. eh wasu dai daman tun da akwai su wasu kuma dalilin rashin makaranta ne saboda su zauna a gida su dinga zaman banza suna jawo ma su magana sai suka zo suke dan rage lokaci haka ma batun yake a masana'antar kanikanci ta su malam sa'idu da malam ismail kamar a sauran masana'antu na garin na jos arewa ta tsakiyar najeriya ko ina sai karin yara ake samu yanzu haka daga fara lockdown zuwa yanzu ina ga na samu karin yara za su kai kusan karin mutum goma bayan wanda na ce da shi haka za mu zo mu tafa abin da muke yi muna nuna musu akalla muna da yara kamar za su kai kamar ashirin da biyu ko da uku haka to amma yanzu sun haura haka saboda yawanci za ka ga iyayen yara sun zo sun same mu sun ce da allah yaransu eh, suna ta zama a gida ba abin da suke yi ba karatu ba sana'a to kaga idan yaro ya zauna ba karatu ba sana'a to abubuwa ba za su yi kyau ba sai kaga wani wuri lokaci muna zama ma ba yara to amma a yanzu kan ga nan kullum muna tare da su sannan a yanzu a dirran duniya za a iya kawo mutum biyu zuwa uku wanda hakan ya haifar da kalubale daban-daban yanzu kaga yanzu an matsa an ɗebi yaran aikin kuma yanayin samun aikin ba kamar da ba. Kuma kamar yadda su iya ake da masu magana a can mu ma na haka suke da abu maganganu ai. Za ga wancan da wancan suna faɗa wancan shi kuma ya tafi wani guri an zo gidan da gida ne sa ko kuma da wani guri ba ma san ma san inda yayi ba. A ga dai dole dai kawai abin da sai hakuri. Children. Yara suna da hazaƙa sosai kuma suna fara ƙoƙarin yin abubuwa tun suna ƙanana. kurumin iyayensu ne su gano hazakar da yaran ke da shi domin su iya tallafa musu ta wannan baiwa da hazaka da suke da shi su sa su koya domin haɓaka wannan hazakar ta hanyar da ta dace ina ganin abin da iyaye ya kamata su kenan ba wai don suna talauci ba suna so su samu kuɗi amma abin takaici hakan shi yake faruwa yara wannan ba bautar da yara ba ne abin da ya na ce ba bautar da yara ba ne duk kudin nan fa da suke warewa akan maganan a tallafawa eh, akwai asusun yara akwai asusun mata akwai asusun eh, matasa akwai asusun matan da su mazan su suka mutu to duka wayannan ba fa ya isowa hannun waɗanda ya cancanta ya iso ko da wannan kalubale ko babu yanzu dai waɗannan masana'antu suna da nasu amfani masu magana hannu da yawa shine maganin kazamar miya daga jos nigeria iliyasu kasimu a gai da Iliyasu Kasimu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da wasu ƙarin labaran. Majalisar Dattawan Amurka ta gaza amincewa da tallafin coronavirus da aka zabtare jiya Alhamis bayan shafa watanni ana tattaunawa ba tare da cimma nasara ba da nufin samar da zagaye na biyu na taimakon tattalin arziki ga miliyoyin amurkawa da annobar ta shafa ba a samu ci gaba ba a muhawarar da aka tafka kan dala biliyan ɗari biyar da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar republican suka gabatar da aka jefa kuri'a hamsin da biyu da arba'in da bakwai rashin nasarar ya kara nuna yiwuwar cewa 'yan majalisar dattawan na amurka ba za su amince da wani tallafi ba kafin zaben ranar uku ga watan nuwamba ana sa ran 'yan majalisar za su bar washington don yakin neman zaɓe a gundumominsu bayan da suka amince da kudirin da ke ci gaba da bada kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati bayan wa'adin ranar talatin ga watan satumba karin yawan kamuwa da wata irin cuta da sauro ke haifarwa zai rage yawan masu kamuwa da cutar malaria wannan na iya zama abin da zai faru a waɗansu ɓangarorin afirka da ke wurare da ke da zafi abin da ya danganta da inda kake zama Wani sabon bincike ya ce ya danganta ga kowane irin sauro zai ci gaba da rayuwa kuma hanyoyin maganin ɗaya ba lalle ba ne su aiki a kan sauran. Sauran da ke yada cutar zazzabin cizon sauro ya fi son yanayi mai sanyi na digiri 25 a ma'aunin Celsius. Sauran ya fi son digiri 29 na ma'aunin Celsius. Saboda wannan bambanci na yanayi, za mu iya hasashen cewa sauyin yanayin watakila yana haifar da akasin sakamakon yaduwar cutar. In ji mataimakiyar farfesa a jami'ar Stanford Erin Madoka. kuma jagoran marubuciya kan binciken sauyin yanayi zai iya zama yanayi mara kyau ga cutar malaria ta yadu amma ya fi dacewa da yaduwar wata irin cuta daban da sauro ke haddasawa daban da zazzabin malaria Hukumar da ke kula da wasannin kan igiyar ruwa ta duniya wato WSL ta sanar jiya Alhamis cewa shahararre 'yan wasan na 'yan kasar Brazil mai suna Maya Gabera ta doke tarihin da ta kafa a duniya a wannan shekara a lokacin da ta hau kan igiyar ruwan mai nisan mita 22.4 a tekun Nazare na kasar Portugal daidai wurin da ta kafa tarihi a 2018. gabera ta doke tarihin nata ne da kusan mita biyu a lokacin gasar da igiyar ruwan ta yi sama sosai a Nazare a ranar 11 ga watan Fabrairu ba wai kawai wani sabon tarihi ne na mata ba amma hukumar wsl ta ce shine babbar igiyar ruwan da mace ko namiji suka hau a 2020 wannan tarihi yana da daɗin gaske ga gabiyar wacce ta karya kafa kuma ta kusan nitsewa a daidai wurin a 2013 labarin duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a wannan makon sojojin ƙasar kamar suka kaddamar da wani aikin kakkaɓe 'yan awaren kamaru da ke arewa maso yammacin birnin bamenda mazauna yankin sun ce shiru kake ji a cibiyar hada-hadar kasuwancin yankin bayan da sojoji suka haramta amfani da babura su kuma 'yan awaren sun mayar da martani ta hanyar dakatar da dukkan ababen hawa daga kan tituna mazauna yankin daina ta hijira zuwa makwabtan garuruwa da ƙauyuka ga fassarar rahoton moki edwin kinzika Rachel Gobe Singh, ma'aikaciyar jinya mai shekaru 27 a duniya ta isa birnin Yawunda da a ranar daren Laraba. Bayan da ta tsere wa munanan faɗan da ake a arewa maso yammacin birnin Bamenda na ƙasar Kamaru. I struggled and I trekked for a very long Ta ce na sha wahala kuma na yi tafiyar kafa mai nisa kafin na samu motar ta ɗauke ni daga Bamenda. Abin da ya fi muni ma lokacin da na samu motar sai da na biya ninki biyar na kuɗin motar da ake biya. Saboda direban na jin tsoron kasadar da ya yi. Faɗan da ya ɓarke ne yayin da wannan makon sojojin kamar suka zagaye birnin mai kusan mutum dubu ɗari uku da hamsin. Suna neman 'yan awara masu amfani da harshen Ingilishi. kwamandan rundunar sojin da ke arewa maso yammacin yankin janar inka beleri ranar litinin ya sanar da abin da ya kira aikin share bamenda ya ce manufarsu ita ce fatattaka 'yan awaran da suka shiga birnin bayan da sojoji suka kashe wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban 'yan awaran. Ya ce waɗannan 'yan ta'addar da ake kira Ponte sun kashe sama da mutum ɗari muna ɗaukar duk matakan tabbatar da an share bamenda a kuma mutunta shawarar da magajin garin bamenda da kuma hukumomin suka yanke a wata hira da aka yi da shi ranar laraba Belere ya ce akwai faɗace-faɗace da ke wakana tsakanin sojoji da 'yan awaran bamenda da ƙauyukan da ke kewaye duk da haka a bamenda mazauna yankin sun ce titunan garin shiru kake ji kuma yana da wahala mutum ya tafiya zuwa wani wurin jami'ai dai sun hana hawa babura domin dakatar da 'yan awaran daga samun damar kai musu hari cikin gaggawa da kuma tserewa hukumomin kamaru sun ce a kullum akwai baburan haya kusan dubu ashirin da biyar a bamenda su kuma 'yan awaran suka mayar da martani ta hanyar dakatar da dukkan ababen hawa a kan titunan daniel kapo mazaunin yankin hong kong ne ya ayyana kansa a matsayin mataimakin shugaban tsaron awaran ambazonia da yake magana ta hanyar saƙon karta kwana ya ce sun sanar da buƙatar goyon bayan 'yan acaɓan Our citizens are relying on motorbikes to go to hospital and to Ya ce mutanen kasar mu suna dogaro ne da babura wajen zuwa asibiti da kuma ba su damar zuwa wasu yankunan ba nan da. Yawancin 'yan acaɓa suna samun kuɗaɗen da su gudanar da rayuwarsu ta wannan hanya ce. Kuma yawancin al'ummar mu ba su da aikin yi. Ba za mu bar hakan ta faru ba. Dole mu tashi tsaye mu goyi bayan 'yan acaɓa. Mu kuma aika sako da kakkausan murya ga sojoji da gwamnatin da suka mamaye mu. sojojin kamar dai sun sha alwashin kawo ƙarshen 'yan awaren da suka ƙi miƙa wuya da makamansu gwamnan yankin arewa maso yamma divin tsofo ya ce kamata ya yi mutane su mutunta matakan da aka ɗauka domin kawo zaman lafiya a birnin. Ces mesures seront d'application obligatoire ya ce matakan da gwamnati ta ɗauka da kuma sojojin da ke kare fararen hula kamata ya an mutunta su sanar da matakan da sauran wasu abubuwa da ba a bayyana wa al'umma ba tukunna a cewar tofo an yi su ne domin tabbatar da kare lafiyan fararen hula ya kuma nemi dukkan fararen hula su ci gaba da gudanar da ayyukansu na yau da kullum ba tare da tsoron wani abu ba tun shekarar 2017 yan awaren ke faɗa domin neman samun 'yancin kan masu amfani da harshen ingilishi daga mafi rinjayen masu amfani amfani da harshen faransanci a kamaru majalisar ɗinkin duniya ta ce tashin hankalin da ya kwashe shekaru hudu ana yi a kamaru ya yi sanadiyar rayukan akalla mutum dubu uku tare da raba saman mutum dubu ɗari biyar da mahallansu. Allah wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin, sai kuma kilo hazu ɗaya biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a koda shi kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. yanzu kuma sai mu na gaba. Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Asma Musa Azuka zan gabatar muku da wannan shiri da ɗan gari. Dama shiri ne na kawance tsakanin gidan radiyo niya FM Binnan Kwanni da sashen Hausa na murya Amurka. Inda shirin ya yi tattaki a yau har garin Bazaga da ke kilomita sha takwas bisa kwalta ga hedikwatar da gundumar Binnan Kwanni. Mun sadu da ɗaya daga cikin tsofaffin garin wanda ya soma da gabatar da kansa. Musa Ibrahim. Ibrahim san ne ainihin bazaga azza bazaga muna tsammanin yanzu tun ba ta kai shekara 400 ko 500 a fara azata wani na farko girka wannan gari wanda ya fara girka wannan gari daga ruwahi aka ɗauko ɗakuna ana kawo kawowa da nan dunguza aka ce shi duk dunguza to me yasa aka samu garin suna bazaga eh yasa an ka kashe yake an ka aza garin an ka ce mai sunan garin yace bazaga aka ce yace bazaga an ka aka ce mai shi dunguza eh to shi ɗaya taho ko tare da iyali ne zaka a'a ta da aran ya taho sai a ɗauko ɗaki da can a zaka nan an ka kashe kaya gida a gina bango a auna sai a tsawa har mutane sun kai yawa. Me ya raba garin biyu? Yanzu gari ya rabu biyu wani na gaba sau wani na ga eh. Ruwa, ruwa sun ka koro sai gari ya zama kashi biyu. Kowane ya dibi hili inda shi so ya yi wannan. Wa'anni irin ruwa na sama ko ruwa? Na ƙasa na malali. Mhm. Na ƙasa sun ka taho. Rajin ma'a mun ka fara watsa cewa ba mu da kwanan ceto da wuri an kahe mutane sun ki taso wasan ruwa sun ka ce ga mu nan sun mun ka watsa Da kasa ruwa sun kai ta bullowa wani yana ya beto ruwan wani na dwago abin ko mina na karo Allah kawo su da gaba sun ka hito. Mu kawai sai dai mun ne su. To har yanzu ruwan na hito a ta kasa ko sun bari? A wata nawa ko shekara nan sun kai suna hituwa da kasa a shekara guda sun kai suna tahowa sun ka tsaya sun ka cika dajin ga sannu sannu sannu sannu sannu daidai ba mun zaka nan sannan Allah ɗauke mu da su sannan mun yi waɗanga kasusuwan ga daban-daban hakimi nawa aka yi tun daga wani lokaci zo yanzu hakimi wanda an ka yi na farko ko ko gaba ɗaya hakimi na farko duk hakimai mm. to guru uku suke hakimai waɗanda an kai duk zana mana su basiru dunguza hamza sannan Fidi sannan bubakar sannan ɗanai biyar kenan biyar kenan ko to can tudu alu tudu yakubu sannan tudu hassan hudu eh waɗanda na sani ga sadu biyar eh sun san biyar ko ga biyar can goma kenan goma kenan mm. to sannan wangawa hauji na su da dan sarki oba ne hodama ya ina tudu alu sha uku su sahabi bakin annasani sha uku. Eh, a da garin ga to akwai guda na gidan sun san ko dan Musa suna ne bai shiga kaina ba. Sun zan sha hudu kenan. Insha Allah. Kuma shi gudana shi riko gudana. Eh, garin na bazaga shi na da wata martaba wadda za a ci ga wata martaba gare shi. Akwai. Eh, Mi abin martaba gare. Abin da an martaba ta Ka san yaki da an kai ko dai kana da baka sani. Shi na ya kama ya don mu. To in an ka ta koma garin ga gari. ko sarkin yaƙi na gwadabawa ko nan na yamma sai shi zai cin garin ga to sai shi hodaman gargajiya sai shi kutarnin ne na magani shi kuma kan wuri ne shi jira shi kare dan maba shi sa ai shela ya ce duk da an garin ga shi koma kofar birni ta kawara da kwari ne da shiri ne wanda duk an ka halbe ki biya ta kamar alhaki ya kai ne amma ba barin iya ka kai matarka da iyan ka duci don in ka ji ya gudu haka kun suna nan cikin gari kowa shi tsaye to in an ka taso mu garin sai garin shi barkace su rasa inda suka yi duk sai su kewaya na rabin garin ga gari shi bace ba a gari eh, har su raba sai su zo can gaba su aji sai ya ce ashe yanzu ina rabuwa gari in ce gari zuwa cikin gari yanzu a ce ina jan abu kamar kiɗi shi ko da na aika mai man zuwa ce in wani abu haka so ka zo ya ce maka da ku tashi ku sa kiɗi shi sa akwai maza cikin garin ha tashi shi jiya an yan yaran masu cintan magarya sun ka tai can daji sai an ka daidai su yarinya shidda an ka tare an ka tai da su sai ji labari an ka ce latifa to kowa shi binciki da ne sai an ka sai yan wani ɗaya ban gani da dan wanci da dan wanci da dan wanci ba gani ba sai ka ce suna can kan yi aika sannan babban baɗi ba a mai komi shi ko ga yaƙi sannan sai ya aika ya ce ka ce mai yaran nan shi ba kashe su in ba su an gama da shi an ka zo ka tambaya sai an ka ce ga hucin da ban ɗunga tara kai mai abi ne shi nan da an kama ya kashe su gida shi ko cire ya gaba ban san inda ya bada can. to muna a musan shi wanga gari yanzu akwai wata matsala wadda a garin ga wanda kuka son gwamnati ko hukuma ta muku maganin shi daga ba akwai mu abin da an matsala mu kaga da an kawo mana yan itacen ana son a samu na yakota na biyu matsalan mu guda an mun fara ɗiba abinci ka ina daji ka kwan daji kuma bai raba mu da hitina ba son kai tsakanin mu da abokan zama mu ai mun maganin wani abin mu huta garin ku da makiyaya eh mu huta da kashe-kashe da buge-buge da wani abu yanzu haka yaran mu na ta liƙe kakan san ba ci ba ba amma in mun ka noma kayan mu sun ka bari mun ka ɗebe ga daji mu sakan mu su muna zamani mun za awa da ƙani to ka ji abin da ya dami dangance da matsalolin da mutanen garin suka ambato na sadu da magashin garin basaka wanda shine wakilin gwamnati a garin basaka domin shin koyaya za a magance ma al'ummar wannan da'ira karkara basaka waɗannan matsaloli ni ana ce mini ibrahim magashin garin bazaga to gashi yanzu haka mutane na garin bazaga sun na kuka dangance da matsaloli na matsalar wutar lantarki to ina bayani ya kwana a halin yanzu ga foto na ai an an aza an sa ya gwai komi yanzu rakwaduman na ɗaya za a yi a sa kwantar kowa a bashi wuta wuta ta iso ta saka wannan matsala an kari da ita mutanen sun dan koka game da matsaloli na makiyaya da suke fuskanta na a matsayin ku magabata wani mataki da ka ɗauka don ganin cewa an haita daga cikin wannan matsalar. bisa ga harkar makiyaya da manoma nan dai garin bazaga abinda kowa ya sani makiyayi na bazaga da manomi na bazaga duka waɗe ubaɗe suke duk makiyayin da bazaga bai da dukiya wadda aka cewa ka tashi ka ta manomin bazaga ta to shi gasawa ko wata matsala ta taho cikin gida sai a gyara ta yanzu bana yadda an ka ɗauki mataki an yi sensibilisation ba ɗaya ba ba biyu ba an yi taro ba ɗaya ba ba biyu ba kuma duk wanda ya kamata shi tahi wurin ejik ya tahi waɗanda annan sun ka tsaya masu bisashe na masu shan su sun ka tsaya kuma da mutane sun ka kawo kukan sun ka ce suna gangarowa da bisa suna jiɗowa suna ɓanna ran nan farefe sarakuna da forces de defense duka sun zo sun taru sun ga zaka an ka tsaye da magana tun lokacin na har bisa yanzu babu banna har yau ba a kawo mana kukan wata banna bisa ga wannan abin gaba kuma an ɗau mataki da abin abincin gada an ka samu bana ubangiji allah sun ɗau alkawalin lalle lahiya lumi manoma za su ɗiga abinsu kowa ya saki hannun wani tsakaninsu da makiyaya an yi na yadda ya kamata an zamna tare da su ba a daɗe ba da an ka zamna da manoma da makiyaya an zamna tare da su an haɗa kai babu wata matsala yanzu su masu taya wurin taranziman sun tahi waɗanda annan da sauran bisashe kuma sun riƙe bisashe bakin gonaki na kiyo wannan da an kai samu su kenan babu wata banna dan yau an daɗe ni ban ji an kawo min banna ba an ce ana banna ko akwai wani tashi hankali babu shi yanzu abin da ɗaya sarki da prefe da sauran duka merori an ka zamna an tsaida magana da in lokacin girbi ya yi sai a shaida ma makiyaya da a can ga sun zahin zakkuwa har lokaci ya kai wanda za su zakkuwa an tana da musu ruwa an da musu wurin kiyo nan saboda ana na ana ta amina jan yar dupaturai saboda an sun taho da su shigo gonaki da kingin wuri wannan an ɗauki wannan mataki. masu sauraron mu daga nan muka zo karshen wannan shiri wanda ni asma musa zuka na gabatar daga nan gidan radio niya fm birnin kwanni a madadin sauran abokan aiki nake ce muku ma assalam. madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar juma'a. rajim bismillahir rahmanir rahim na farko dai sunana Idris Bashir limamin masallacin juma'a da ke Aba cikin jihar Abia nasihar mu ta wannan juma'a assalamu alaikum warahmatullah za ta fuskanci haɗin kai ne abin da ya shafi haɗin kai na musulmai wanda ya zama dole a kansu ya zama sun lura da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin alkur'ani cewa ma fa saboda tsaban son al'umma su haɗu yake cewa wa illan taf'aluhu takun fil ardi takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ba ku yi koyi da makwabtan ku ba ko waɗanda kuke kusa da ku ba waɗanda an san ko su waye, wallahi da fitina barna da shegantaka za ta dinga afkuwa a doron kasa. saboda haka an waye gare musulmai kawunan su alarrabe akan abin da ba shi bane ba kamata yi a ce yau idan gabar ta yi magana kudu ta yi magana arewa ta yi magana yamma ta yi magana ya zama to magana ce guda daya amma bai dace a dinga samun rarrabuwar kawuna tsakanin al'ummar musulmai a duniya ma baki daya ba yau a kasar mu najeriya babu haɗin kai me ya jawo wannan idan an zo yin abu ya zamanto an yi shi a kan a kalallahu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan zai ba mu dama magana da murya daya zai matukar amfani su Wata ala ya sa shugabanni da manyan waɗanda suka dace su yi magana kamata ce sun sun yi magana domin a gyara wannan fara kafa raken domin ya tabbatar an tafi tare an tsira tare muna yin godiya ga hukumomi waɗanda suke taimakawa wajen tabbatar da yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar kafafun yada labarai subhanahu wata'ala ya da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya saka malam da alkhairinsa da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici A jiya Alhamis Amurka ta gagaba takunkumi akan 'yan kasar Rasha kuɗi da suke da alaka da wasu ayyuka da ake zargin su da kokarin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka mai zuwa. Waɗanda aka wa takunkumin sun haɗa da da Kaj, dan majalisar dokokin Ukraine da yake da alaka da jami'an leƙen asirin Rasha da kuma wasu ma'aikatan Rasha uku da ke da alaka da cibiyar binciken intanet da ke St. Petersburg. Takunkuman na zuwa ne duk da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da wasu manyan jami'an leƙen asiri suna nanata cewa cana ba rasha ba ce babbar barazana ga zaben uku ga watan nuwamba makarantu da dama a sassan amurka sun koma karatu amma ya danganta da makarantar duk da haka tsarin karatun ya danganta ga makaranta da kuma waɗansu batutuwa saboda ci gaba da yaduwar annobar coronavirus rashin tabbas ya haifar da kalubale ga kowa da yake da hannu a ilimin yara Letitia Robertson tana zaune ne a wata unguwa da ke kusa da garin New Orleans na jihar Louisiana kuma tana da yara biyar ta bayyana cewa babbar 'yarta tana aji biyu a kwaleji kuma tana zaune ne a makarantar da bata wuce sa ɗaya daga gidanta ba amma sauran hudun har yanzu suna ɗaki ɗaya wato ofishi ɗaya nahiyar afirka tana ganin ci gaba da kuma koma baya yaki da coronavirus a wannan makon jami'ai sun yi marhaba da buɗe cibiyar sadarwa na ɗakunan gwaje-gwaje masu tsara kwayar halitta masu sauraro an mika karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na Abuja Najeriya za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita na gabatar da shirin da kuma Cibahiro Jodo ne wanda ya da umarni na ma injiniyan mu na yau sarfi da hashin kumel da na shirya na kuma gabatar da ganin birnin Washington DC ke cewa sai wani jikun. Salamu alaikum.